wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar don mu kawo muku kaɗan daga cikin fa'idojin da kumfan teku take yi kumfar maliya kenan kun ganta nan kun ga a ta yadda take zuwa nan kasko ɗaya kenan ga ta haka haka shine kasko ɗaya na ta nan kuma ɓalli ɓallin ta ne to <clears throat> za mu yi bayanin yadda ake amfani da ita kamar yadda muka saba a magance matsaloli daban-daban cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku ita kumfar maliya ko kuma kumfar teku ga wanda suke fama da matsalan ƙaiƙayin jiki ƙaiƙayin jiki musamman wani ya ce in ya fito wanka jikin shi yana ƙaiƙayi ko kuma haka kawai ya ji jikin shi yana ƙaiƙayi ko kuma ya ji wani abu yana mar yawo a jiki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 yau akwai wani haɗi da nake miki akwai wani haɗi da muke haɗa kitsan damu da wanda muke amfani da kitsan damu ne muke haɗi da shi wanda kika yi magana na ƙarin daɗi da kika yi magana ƙarfin sha'awa da iya gamsar da namiji ya zama na kamar ka mallake shi to da wannan ah, da wannan da wannan kitson za mu haɗa miki shi to shi kuma kitson ne sai da rana ake sa shi saboda dole da rana yake amfani sai ya narke sai a samar da man shi tukunna sai a haɗa miki da sinadaran da za a haɗa shi ne ma abin da ya dan tsaye da mu ba ma haɗa kayan naki ba mun tura su insha Allah kamar yadda muke magana akan kumfar teku da kumfar maliya wanda da larabci ana ce mata zabadul bahar ko kuma lisanul bahar da turanci ne ake ce mata cotton bone da hausa kuma ake ce mata kumfar maliya ko kuma kumfar teku ita dai wannan ana samun ta ne a teku ba wai suna ta ce ba a asalin yadda take ake faɗa ana samun ta ne a teku idan teku ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa ya yi ya kumfa sai ya kaɗo kumfar ta zo bakin gaɓa sai ruwan ya koma to kumfar ne in ta bushe sai ta irin wannan kasko kasko haka sai ta yi kasko kamar haka ta yi kasko kasko kasko kasko haka to ita ne ake amfani da ita a magance matsaloli da dama na jiki na lafiya na kariya na magani cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba to kamar yadda muke magana idan mutum yana fama da matsalan kaikayin jiki jikin shi yana yin mara ƙaiƙayi yana so ya magance wannan matsala ɗin zai nemi wannan kumfar teku ko kuma kumfar maliya idan ya same ta sai ya yi garinta in ya yi garinta sai ya samu man habbatis sauda man habbatis sauda in ya samu man habbatis sauda sai ya ɗebi kumfar maliya cokali ɗaya sai ya samu man habbatis sauda original zai nema mai kyau in ya nemi man habbatis sauda mai kyau sai ya zuba garin kumfar maliya cokali ɗaya a cikin man habbatis sauda ya jijjiga ya jijjiga